This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yayin da zababben shugaban Amurka ke shirye-shiryen kama aiki akwai ingantaccen tsari da ke tafe na ganin an miƙa mulki daga gwamnati mai barin gado zuwa ga sabuwar gwamnati mai kamawa cikin ruwan sanyi. Kwamitin miƙa mulkin ya ce akwai kyakkyawan tsari da ke kai na ganin an mika mulki ga zaɓen shugaba Donald Trump cikin girma da arziki. Mika mulki cikin kwanciyar hankali ingantacciyar al'ada cike da alkawari kuma muhimmin bangare na demokaradiyyar Amurka. A duk lokacin da aka kammala zaɓen shugaban ƙasa a Amurka akan yi shirye-shirye da hada-hada iri daban-daban kafin a rantsar da sabon shugaba ko sabon shugaban ƙasa domin kama aiki. Ana iya ganin kwanaki saba'in da shida daga zaɓe zuwa bikin rantsarwa wani dogon lokaci mai tsawo. To amma a zahiri sauya gwamnati daga wata zuwa wata abu ne mai sauki. cewar Michael Shorkin wanda ya yi aiki a kwamitin tsaron ƙasa wanda a yanzu shine daraktan shirye-shirye a wani kamfanin bayar da shawarwari kan kasuwanci da mahimman tsare-tsare na 14 North Strategies. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da jakadan yawan a taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya na yankin Pacific, Allen Sin, gabanin taron da za a yi a birnin Lima na ƙasar Peru. Tattaunawar ta mai da hankali ne ga haɗin kai a fannin tattalin arziki kamar yadda bilinkin ya haska a wata wallafa a kafar sadarwar zamani. mun gana da Linsin Alima mun tattauna game da haɓaka hulɗar tattalin arzikinmu da juriyarmu ga samar da wani haɗaɗɗe kuma ingantaccen tsari mai ƙarfi da kwanciyar hankalin yankin Indo-Pacific abinda Blinken ya wallafa kenan a shafin X. Cikakkiyar tattaunawar gefen taron da aka kwashe mintuna ashirin ana yin ta ba a bayyana ta ba a farkon jadawalin da aka fitar kan abubuwan da Blinken ɗin zai gudanar. mataimakin sakataren harkokin wajen kan kasashen gabashin asia da harkokin pacific daniel Grinsbrink, wanda shi ma ya halarci taron ya shaida wa manema labarai a wayar tarho cewa sun tattauna mahimman batutuwa da suka shafi haɗin kai da fuskar tattalin arziki A ranar Juma'a wani babban jami'in Farisa wato Iran ya ce Tehran za ta tsayi tare da Lebanon a kowane hali a yayin da Amurka da saura ke kai komo na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon. Babban mashawarci ga shugaban Iran Ali Rajijani ya isa Beirut a jiya Juma'a inda ya tattauna da Prime Minister duk kwarin Lebanon Najib Mikati. Ya zanta da manema labarai a ƙarshen tattaunawar inda ya ce Iran na goyon bayan al'ummar Lebanon da jami'anta. Ya ce Iran ba ta nufin haifar da cikas akan komai illa dai ganin an samu maslaha akan al'amura ya kira hezbollah da matsayin wayayyar gwagwarmaya labanan kuma wayayyar ƙasa kuma su kansu sun san abubuwan da ya kamata su yi larijani ya ce iran na fatan ganin an samu ci gaba a lamarin nan ba da jimawa ba yadda mutanen da aka tilasta wa ficewa daga yankunan kudanci za su iya komawa gida ya kara da cewa iran na mara baya ga hezbollah a lebanon da hamas a gaza da na dai kasashen amurka birtaniya da sauran kasashen yammaci suka ayyana kungiyoyin biyu a matsayin 'yan ta'adda ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani shiri mai cike da cece kuce da ƙasar Italiya ke aiwatarwa na tsare bakin haure a cibiyoyi da aka samar a Albania ya game da cibiyar shari'a a yayin da alkalai a Rome cikin makon nan mai karewa suka buƙaci kotun ƙungiyar tarayyar Turai da ta yi gwari-gwari kan cancantar batun a shari'ance. alkalan tarayyar turai na iya kwashe watanni ko shekaru kafin su iya zartar da hukunci a yayin wani zaman kotu kan batun shige da fice a rome alkalan sun miƙa batun ga kotun tarayyar turai da ke luxembourg bayan sun ki amincewa su zartar da hukunci kan wata buƙatar gwamnati na tsare bakin haure da dama a cibiyoyi da ake tantance su da ke albaniya hukuncin kotun ya haifar da yin allah wadai a kafar yanar gizo tsakanin shugaban italiya da biloniyan amurka elon musk wanda ya ceceki matakin alkalan na italiya Firaministan Italiya Giorgia Meloni ya kulla wata yarjejeniya da Alabama a watan Fabrairu kan ɗaukar bayanan bakin haure da ke ƙasar ta Balkan. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ba da fatar an waye gari lafiya hawa an tashi lafiya na kusance na sanyi na ai sabo da yi aka ce <laughs> na sanyi na an tashi lafiya to na sanyi na yau mun daga mu sai an ansa madadin shi eh, an tashi lafiya mun daga mu kafa wai ana can ana shirin karban baki ana ta shirye shirye aka ce a Kaduna ku hawa na'am ko wani da yana yawo ne da rediyo yana jira ya ji inda ake irin sanarwar biki <laughs> da buki da rasuwa duk ba da bai zuwa ba ne masu yawo da cokali ba ne. jimu ko <laughs> ko gidan rasuwa ya ji an ba su abinci na da biki <laughs> wane mutum da sanyi da ana ta ana shirin karɓar baki hidima ta danno kai. To za mu bayani kan wannan eh, biki da ke gabanmu. To mako da ya shige hawa ke ba ki samu wannan sakon. Muka dinga samun sakonnin rasuwar Alhaji aka aiko mana da daidai za mu recording. Haka ta Alhaji Ahmad Yusuf ba. To da yake ta zo ne daga hannun wani wanda muke mutuntawa kwarai da gaske daga cikin ah, shi ne maka hasanar aka yi eh, ta'aziyya aka yi ta'aziyya ashe menene da ake cewa nisan kwana aka kara mu yawa shine zan ce to ai dama aka an canfa an ce wanda kaga ana mishi haka to yana da sauran shan miya to eh sai mai fata Allah ya ja kwana Allah ya kara lafiya Allah ya ja kwana eh, Alhaji Halilu da eh, iyalan shi baki da ashe wannan shi ma ya samu kabare da aka ta yayatawa kai ta turawa a hanyoyin kafofin sada zumunta lafiya. Allah ya ja kwanan Alhaji Halilu Ahmed Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya. Baki ɗaya ma'amin to hawa kafin mu ci gaba da gaishe-gaishe eh, a yau din nan kamar yadda muka ce yau abu namu. To hawa eh, yar mu wato yar Murtala Faruk Sanyi na ce za ta yi aure. Wato bukukuwan na kirga. Akwai sha'ani. Zaki ta bayani. Wato akwai dai sha'ani ba karami ba. Wato da farko dai auren da za a yi shi ranar 22 ne ga wannan wata. Awa. Wannan wata na Nuwamba kenan. Wannan wata na Nuwamba wato auren da za a yi shi ne tsakanin iyalan Alhaji Abubakar Shehu masallacin Shehu da kuma na marigayi Alhaji Alkali Sanyinna waɗanda za a ɗaura wa 'ya'yansa aure Shafi'u abubakar da kuma ita yarmu haka princess fadila murtala faruk sanyin na haka wata mijin shine shafi'u kenan shine shi shine shafi'u mu mu ed mu ya ce mu ne za mu bayar haka ko ku ne za ku karba <laughs> ga yawa mu ne za mu bayar mu ne za mu bayar mu ne za mu eh, bayar to masu karba dai za su karba mu kuma za mu ba su za mu ba su mm. to za a auren nan ne hawa a masallacin profeso aa gwandu juma'at mosque a new arkila area sokoto da karfe biyu na rana wato bayan sallar juma'a kenan mm. kamar yadda muka faɗa rana 22 ga wannan wata na nuwamba yau bikin da kira na yi Wow. ake za a auren nan kusan mako guda ake ana ana kwashewa ana hidindimu ba to wannan auren kamu sa lalle modas de fulani de <laughs> hausawa de to kuma gaya miki inda za a yi dake a zaba wanda wanda za mu je ko da ke to ai mu kowanne ma ya kamata da a yi da mu masha Allah wato to yawa da farko dai mm. wato ita princess Fadila Murtala Faruk Sanyina mm. za a yi sa lalle to za a yi wannan sa lallan ne a gidan dr bashir garba a cikin garin sanyin na za a yi shi shi kuma ranar goma sha tara ga wannan wata na nuwamba da karfe goma na safe kina lissaftawa ina lissafta yanzu da na fara lissafta <laughs> a gidan bashir ko shi ne <laughs> dan kai ki bace ina kuke ne mace a ah, she ana faɗa ba kya ji <laughs> sai kuma a je a yi wankan amarya bayan kamu ke bayan kamu ke dan a turanci ana cewa brother shawa ko to wankan amarya haka fa eh mm, mm. wato shi wannan wankan amarya hawa shi kuma za a yi shi ne a gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyina a gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyina Baburawa Estate shi kuma shi ma za a yi shi ranar goma sha tara ne amma da karfe hudu na safe. Idan ma. Na safe? Ai. Ko na yamma. <laughs> Da na ce ba lafiya. Za <laughs> a da karfe hudu na yamma. Yawwa. To sai idan rana auren da muka ce ranar 22 ga wata ko eh, da za a yi auren nan. To shine za a yi yinin biki. to haka yawwa to za a yi ginin shi kuma a gidan a gidan mu ne za a yi a gidan eh, a gidan shi a Alhaji Murtala eh, Faruk Sanyina mm. wato da ke New Akila Alkali Estate haka a binan gidan estate na akila alkali shi kuma za a yi da karfe goma sha biyu na rana wato idan aka yi yinin biki da karfe goma sha biyu na rana tukuna a jiya a yi wannan bikin da karfe yawwa a masallaci inda za a daura aure da karfe biyu na rana to sai kuma ranar bikin kenan ranar daurin aure kenan ranar daurin auren shi mm. kuma da yamma karfe takwas na yamma ko duka dai ashirin da biyu ga wata ashirin da biyu ga wata karfe kuɗi na yamma shi kuma a gidan injiniya bello garba yar goriba wato kofar ke na shi kuma a karfe takwas na yamma za a kai amarya kai amarya ba? Hmm. To za a kai amarya da karfe takwas na yamma. Kisa da mara da aka daura aure a ranar ake kai amarya. Amarya ke tare Ba shan ruwa ba ketare hanya. Awwa. <laughs> Na ruwa na sanyi na ne mutum. Ai ka fa shi ko a bare huce. Ai fa. <laughs> Ai fa ga shi ko a bare huce. Ba ba da. Ah, ba dama yau na yau na na tsaya mishi. A ah, yau a ah, to kin yi belin shi. Yau na yi belin To yar mu Princess Fadila mm. da kuma angon ta tafi uku. Yawwa muna mm. muku fata alheri Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa hanya dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Takalman kaza ba da ake kira masu kara ba. Yawwa yawwa to muna muku fata alheri. manumfashi da sanayyat yaya karfi da abdulrahman yahaya da kuma nabila yahaya da abubakar yahaya da aka fi sani da dadi dukkan su a garin a karfi malumfashi sai kuma haruna muhammad katsina da sarkin katsina alhaji dr abdulmumuni kabir usman da sarkin daura alhaji umar faruk umar sai sarkin birnin gwari malam zubairu jibrin mai gwari na biyu sai kuma fa'ilu dan ladi mahuta da usman manika mai ruwa rutuntuwa da mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna fatar an tashi lafiya kuma ni ma ga wasu sakonnin gaisuwan nan zuwa ga iyaye ne da ya yi farko dai akwai alhaji bello mataballe wato mai girma ministan tsaro a najeriya akwai hajiya amina hamida da ke tudu yola a kano sai hajiya hawa ibrahim abdullahi da ke kaduna akwai hajiya rukayya abdulrahman a zaria jihar kaduna da hajiya tinene mata uwar gida a gidan alhaji bature a dandamai jihar katsina da iyalan gidan alhaji audu kanin dan musa da ke kofar fada malumfashi da hajiya hadiza baba da abokiyar zaman ta hajiya na nabila dukansu a kaduna da fatan za a yi karshen mako lafiya da lokacin ma'aikatan gidan rediyo najeriya kaduna da fatan alheri gare su baki ɗaya ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa eh, saboda haka bari mu eh, ja layi a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana amma kafin nan bari mu eh, labarin da zan baki yau da zan ce ba labari a ah, ah, haba wa ana rasa nono ana rasa nono a riga ai bari ma a cire bari ah, gyara bari cire tabarau ba bari gyara bari labari ne zan baki na wani sabon malami ne da ɗalibansa malamin tarihi ne. Na'am. To wani malamin tarihi ne aka kai shi wata makarantar sakandare don koyar da tarihi. Mm. To shigarsa aji ke da wuya sai ya tashi wani ɗalibi ya ce kai tashi sai ɗalibi ya tashi tsaye. <laughs> Sai ya tambaye shi wane ne ya kashe Murtala Ramat Muhammad? Sai <laughs> wallahi malam ban zani ba. Sai malamin ya sake kiran ya na gaba da shi ya ce to kai fa ya sake ta da wani kai mai sunanka ce suna na awadu ya ce to awadu <laughs> wane ne ya kashe murtala ramat muhammad ramat muhammad sai shi ma ya ce wallahi malam ban sani ba yana so sai sai abin ya fara bashi mamaki sai ya kira na uku kai tashi ina sunanka ya faɗi sunan shi mm. kai kuwa menene waye ya kashe <laughs> murtala ramad mohammed <laughs> sai shi ma ya ce shi ma bai sani ba to a wannan lokacin sai malami ya harzika shi yana ganin cewa ya kamata wannan tarihi ba <laughs> to kuma ma shi tarihin sai bakin tarihi da mutuwa ya kama shi shi ke nan sai ya aka dunguma sai wurin prison ya kai kara ne ya sai tafi yambo da laya sai ya tafi wurin shugaban makaranta hawa sai ya je ya gaya mashi <laughs> ɗaliban da duk ajin nan an rasa sai bayan da ya tambayi wa'annan guda uku suka ce ba su sani ba sai ce ba ajin to a cikin ku <laughs> wane ne su To, an fito da daɗin labarin kuma da dariya. Wa cikin kudu wane ne ya wane ne ya san wanda ya kashe Murtala Rahman Mohammed duka su ba wanda ya sani. To da aka je wurin shugaba aka kira shugaba. Allah sa ka yi baran barama. sai ya ce ya aka shugaba ya sake zuwa shugaba bakarar principal ya sake leka aji ya ce ku nan dukan ku ba wanda ya san wanda ya kace murtala ramad mohamed suka ce wallahi ya labai ba mu sani ba <laughs> sai dubu malamin tarihi <laughs> ya ce mashi anya a wannan aji aka kashe <laughs> a wannan aji anya a wannan aji aka kashe murtala ramad mohamed kuwa da ba Yau an bani to me yake nufi da haka? Wato shi ba bai san waye ba ta rana ba. Ah, ma san shi. To da ana ganin laifin ɗalibai. Ana ganin laifin ɗalibai ce anya a wannan aji aka kashe maka lana ba. A ce duka ɗaliban nan ba wanda ya gani. Sanda aka kashe shi. <laughs> Sanda aka kashe shi. anya ka nan kuwa ka kashe shi shi ma malamin tarihin ne <laughs> ah, sai a ji ta bakinsa na ga malama da na daga mana hannu malama tarihi to ai ban mu ji wanda ya kashe shi ba ah, <laughs> su san tarihi ba ba haka za mu <laughs> akan ba wanda ya sani ba ba su san sai su je su karanta tarihi <laughs> na ga malama julu na daga ba na nusa bibi na aka cutar su jabirki nan yanzu a madadin hawa sharif alheri ke muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri na muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.